الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat>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 a rayuwar mutum shi mutum gaba ɗaya ma lokaci ne domin me duk abin da kake yi dole a cikin lokaci kake sawa'un yanzu kai shi ko da kai shi da wanda kai ya riga ya wuce wanda kake ciki shine yanzu wanda kuma zai zo nan gaba shine shi ma baka sani ba yana da tsayi ko bai da tsayi to tunda aka halicci duniya masu hankali daga cikin mutane suka ba wa lokaci mahimmanci ba sa wasa da lokacinsu ba sa bari ƙiƙa ko saniya saniya shine sakan ya wuce musu ba tare da sun san me suke a wannan lokacin ba wanda zai amfane su wanda shi mumini ake so ya hada da amfanin duniya da lahiyar domin me zai nuna mana wannan akwai hadisin da manzala subhanahu eh, manzala sallama yake cewa la zulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba diga-digan mutum ba za su gushe ba ranar alkiyama sai an mai tambaya hudu saboda mahimmancin lokaci da rayuwa sai aka fara gabatar da shi an umrihi fi ma afna sai an tambaye shi akan rayuwarsa wai a me ya karar da rayuwarsa duk wanda ya zo duniya gobe kiyama da an tsayar da shi abinda za a fara tambayarsa da a me ka karar da rayuwarka daga farkon rayuwarka zuwa ta me kai saboda mahimmancin rayuwa da kuma allah ya ƙara keɓantar wani lokaci a cikin rayuwar mai matuƙar mahimmanci shine lokacin samartaka cewa an shababihi fi ma abla ƙuruciyarka samartakarka lokacin jin ƙarfi da ganiyar ƙarfin jiki da na ƙwaƙwalwa me kai a wannan lokacin ta ya ka bari ka tsufa me kai har tsufa ya riske ka sai an ma wannan tambayar sannan a tambaye ka wa ni ilmihi fi ma amila bi ilimin da kai wani irin aiki kai da shi shin ka yi ilimi ne na tsoron Allah ka yi abin da yake ka ji tsoron Allah cikin ilimin ka kuma dan Allah kai ilimin sannan a tambaye ka karshe akan ka ita tambaya bi ce ita ma a kanta min aina ta sabahu ta ina ka samu dukiyar wacce hanya ka bi shin hanyar da ka bi kasuwanci ka yi wanda shari'a ta halatta ma ka yi irinsa shin aikin hannu ne shin ofis ne aikin gwamnati kake ko private ne amma kana ba da haƙƙin wannan aikin da kai ko an ce ka je takwas sai sha biyu za ka je ko goma ko sha ɗaya wani lokaci aka ce za ka fara wanne aka ce za ka ƙare kuma karshen wata ya ta karɓi salarinka duk sai an ma tambaya ta ina ka samu kuɗin sai tambaya ta biyu a kan dukiya wa fima anfaqa ta ina ka ciyar me kai da shi shin bayan ka je ka samu a je ka wuce wannan gurin halal ne aiki kai aka baka shin kuɗin da aka baka zuwa kai ka saiwa iyalinka abinci ka taimaki kanka ka taimaki iyalinka ka taimaki yan uwa da makotanka ko ku a kuɗin da ka samu zuwa kai kai caca ko kai shagiya ko kai ma'ana dai duk abin da kai sai ubangiji ya ma muhasaba an tambaye ka akai amma hisabi akai to wannan shi hadisin shi kadai ya isa ya nuna mana mutukar mahimmancin da lokaci yake da shi a rayuwa ka sani kakka ga an halice ka haka kawai ka zaci kai ai kana da lokaci naka baka da wani lokaci domin me lokacin naka sai an ma muhasaba shin abin da Allah ya ce kai a wannan lokacin shi kake yi don haka tun da aka halicci duniya masu hankali suke kula da lokutansu ba sa bari ya wuce musu haka sudan a banza ba tare da sun amfani wannan lokacin ba domin duk wanda ya wuce ba zai dawo ba haka wani sannan kuma ka ce za ka sai gobe sai jibi to fa goben shi ma fa akwai wani shugul akwai wasu aikace aikacen da suke jiran ka na gobe akwai wani mai hikima yake cewa wala akhiru shugulal yawmi an kasalin ila gadin inna yawmal ajizina gadu ce ni ba zan jirkinta ayyukan da ya kamata in yi su a yau wai in ce zan jinkirta sai gobe saboda kawai kasala zan zauna in huta inna yawmal ajizina sani dai ranar gajiyayyu gadu ita ce gobe sannan kuma wani mai hikiman yana cewa idan marrabi yauman idza marra bi yawmun wa lam aqtabis huda wa lam aqtabis ilman fa ma ka min yawmi in rana ɗaya ta zo ta wuce ni ban yi wani aiki na shirya ba da zai zama min sababi wajen ƙarin nauyin sikeli na a gobe a ƙiyama ban yi wani harka da zan san wani ilimi mai amfani ba na duniya ne ko na lahira fama za ka min yaumi wannan ku cire shi ma daga cikin ranakuna na rayuwa domin ya wuce balash ba wani abu da kai na amfani to saboda amfanin lokaci da muhimmancinsa shi ya saka Allah subhanahu wa ta'ala zai kafa wa 'yan wuta wato hujja da lokaci suna ta magiya ya ubangiji ai mana kaza ya ubangiji kaza ya shi ta kiran maliku ma shi ma ya kyale su ya banza da su to mun sun gama kiran Allah to karshe Allah zai ce musu awalam nu'ammirkum ma ya tadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadi. shin barraya ku bane a duniya gwargwadon yadda duk wanda ya kamata ya wa'azantu ya tunasantu ya kama zai wa'azantu ya tunasantu kuma na aiko muku mai gargaɗi ya zo ya nuna muku ga abin da nake so ga abin da so sannan na ba ku tsawon rayuwa kuka rayu kuka rayu kuka rayu duk bai ishe ku ba to kaga wannan shi zai nuna mana cewa ya kamata duk wani lokaci na rayuwarmu mu tsaya mu amfane shi a abin da zai zama mana wato amfani duniya da lahira bangaren lahira mu ware lokaci mutum in timetable zai yi ya yi timetable ya tsara lokuta da ba zai taɓa saɓa musu ba ko da abu ne ka ɗauka kaɗan kaɗan kaɗan ka dinga yi na ibada ne domin khairul ibada adwamuha wanda ya fi dawwama kana yau da gobe shi ya fi alkhairi ba wanda za ka fara ka ɗauko ka kinkimo abin da ya fi ƙarfinka ba za ka iya ba kuma daga baya ka zo ka gaza sai ka yi ka samu ya zama kana da wani wuridi na dare kana yi ƙiyamun layl ka tsaya kai addu'o'i kai addu'o'i kai munajati ka gana da ubangijinka subhanahu wata'ala ka ware wani lokaci na na qur'ani ka ɗauka ka karanta ya zama na kullum kullum za ka dinga yin wannan ana kai maka wannan wato ladan da ka samu Allah subhanahu ta'ala yana tara maka wanda shi zai nauyayi ka a gobe kiyama haka bangaren duniyan ne zamana kamar yadda mai iziya ya kawo ne a ƙarshe mafi alkhairi ga mutum kar a gan shi sai a guri biyu in ma dai ka gan shi ko dai a harkar ilimi ta addini gurin ibada da zai kare shi a lahirarsa in ma ka gan shi a gurin tahsilul qut shine gurin samun abin da zai sa a baki ya zama na ko dai gurin aiki ko kasuwar ka kar ka zauna ka ɓata lokacinka ku zauna a hira a ta molanka lokaci yana ta wucewa kuma kataba mala'iku masu rubuta ayyukan bayi suna ta zana maka ka faɗi wasu maganganun ma baka san ka faɗe su ba sai a gobe alƙiyama an ɗauko ma littafin ka karanta ka kasa gane ina mafita take a ciki ka ma manta wasu abubuwan da kai shi kuma ubangiji baya mantuwa wala ka mislu khabir shi masani ne wanda baya mantuwa da haka za a rubuta su kataban nan ubangiji yana da hafaza kowanne mutum a tare da shi akwai masu kiyaye shi sannan akwai kataba masu rubuta ayyukansa a na bayi a koda yaushe to don haka muna roƙon Allah ya samu daga cikin wanda za su yi hairas kwaɗayi akan amfani da lokutanmu na rayuwa duniya duniyan wa akhiran duniya da layara ya zama ba ma ɓata su haka sudan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم assalamu alaikum wa rahmatullahi ila likayin akhir